فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره don haka duk wanda ya wani aiki gwargwadon girman tururuwa 'yar ƙarama na alheri da biyayya zai gan shi a gabansa.